أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka lokacin da mukan tattaru mu zauna don karanta abubuwan da suka sauƙaƙa daga cikin alkur'ani mai girma tare da yin bayani gwargwadon hali fatanmu shine Allah subhanahu wata'ala ya samu dace barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na kofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kandahar barkan mu da sake saduwa a cikin wannan maraice mai albarka na biyu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da uku wato biyu ga watan tara kenan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da tarihin miladiya 21 ga watan julai ma'ana watan bakwai shekara ta biyu. da sha biyu idan tarihin ya inganta da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi daga inda muka tsaya jiya a inda muke bayani akan aya ta shida ko in ce ta biyar wadda take bayani akan wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda shi da kanshi ya siffanta kanshi da ita manzo mai tsira da aminci ya yi bayani irin duk yadda ya kamata amma kuma saboda ɗifgewa da rudani na sufaye da makamantan ire-irensu suka halaka halaka mai zurfi a ciki Allah sauƙi kamar yadda muka yi bayani jiya a ayar ita ce ta biyar a cikin suratu taha ga waɗanda suke rike da wannan tafsiri namu na raddul adhani za su buɗo ta a shafi na 406 kenan kafin alaramma ya buɗe mana da tilawa ƙira'a ina son yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwa musulmi akwai wani abu wanda yake faruwa game da yawancin sojoji da 'yan sanda da akan sanya wato a kan hanya ya kamata mu rika lura checkpoint sukan zo a ce mutum sai ya bude but to kira ne muke duk wanda aka sai ya bude but din shi yawa ya rike mukullin shi ya fita ya bude da kanshi kada mutum ya damu cewa ya je ya bude domin da yawa musamman manyan mutane sai mutum ya bude daga ciki ya ce a je a duba to akwai rufoto na wata makarkashiya a cikin wannan daga cikin rufoton an ce su makiyan waɗanda kullum neman mu suke da sharri sukan yi irin wannan in ka bude baka sani ba su je su sa wani abu sannan su buga waya a gaba cewa a binciki wannan mota sai kenan sai a ce an kama mutum da wani abu saboda haka mu rage ainihin kiwiya da girman kai da sauransu mu tashi mu je mu bude, in mun bude mu rufe abinmu a wannan ba wani aiki ba ne ja ya kamata mu kokarin tsare mutuncin kawunanmu kuma don an tare ka an ce ka bude, kada ka damu domin akwai waɗanda ta dalilin wannan abin aka harbe su suka mutu a wannan ainihin abin nan da yake faruwa to fatan mu dai Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharri masu sharri kuma wannan bala'i da muke ciki muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sufofin shi maɗaukaka ya kauda shi Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah shi tabbatar da mu bisa imani Allah rama bismillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات I love that. خسران نعم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها السواء قال خذها ولا قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى نعم الحمد لله ينقوى سبحانه وتعالى yace arrahmanu alal arshi stawa mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala kenan mai baiwa mai ni'ima mai falala mai azurtawa mai ainihin ɗaukakawa alal arshi ya daidaita bisa al'arshi bisa al'arshi ya daidaita riga mun yi dogon bayani kuma mun ce fiyayyen wanda ya san siffar Allah shine Allah duk wani wanda ya raya cewa ya san siffar Allah fiye da Allah ya zama mahaukaci daga Allah fa fiyayyen wanda ya san siffar Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya raya cewa fahimtar siffar manzon Allah ko fassarar da manzon Allah ya yi wa Allah subhanahu ko siffofin Allah subhanahu wa ta'ala kuskure ce shi tashi ce daidai kun ga wannan ya zama ɗirgagge bai san abin da yake yi ba saboda haka 'yan uwa musulmi abin da kawai ainihin zamu yi shine mu bayyana ainihin ma'anar aya da aya mu fassara ma'anar ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun haka mun kubuta idan muka ce mu kawo dabarar mu ko dabarar wani malami to za mu halaka Allah ya sauke matukar wannan dabarar ta sabawa ainihin wato fahimta na fassarar ayoyi da kuma fassarar da hadisai suka yi don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a can laisa ka mislihi shay'u alar ma karanta mana ayar maji na hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay ma'ana ya korewa duk wani abu kowane iri ne a sama ko ƙasa ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa wanda da za a ce ya yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala kenan an kore dukkan wata sufantuwa da Allah daga kowace irin halitta daga ko menene sai ya ce kuma wa huwa sami basir Allah subhanahu wa ta'ala a lokaci guda shi as-sami'u ne mai ji ne kuma albasiru mai gani ne ga ka kai ma kana ji kuma kana gani dabba tana ji tana gani kwaro yana ji yana gani kuma Allah yana ji yana gani irin ganin ka daidai da na Allah ne zatin ka daidai da na Allah ne siffar ka daidai da ta Allah take saboda haka alkur'ani ya tabbatar da waɗannan siffofi Allah mai ji ne Allah mai gani ne duk wanda ya ce Allah bai ji yayi mai ya kafirta wanda ya ce Allah bai gani yayi mai ya kafirta saboda haka dole mu tabbatar da siffar ji da gani ga Allah subhanahu wataala a lokaci guda kuma dole mu kore kowace irin siffa ta ɗan adam ko ta wata halitta mu ce irin ta Allah ce babu wannan halittar gaba ɗaya babu laisa ka heshe shay shay'un din nan komai ya shiga ciki ganin annabi duk girman shi ba irin ganin Allah ba ne jin annabi duk girman shi ba irin jin Allah ba ne ganin mala'iku duk matsayin ba irin ganin Allah ba ne. jinsu ba irin na Allah ba ne haka hannayensu ba irin hannayen Allah ba haka al'amari yake maganar su ba irin ta Allah ba amma za ka sai Allah bai magana saboda kai kana yin magana a'a Allah yana magana magana wadda ta dace da zatin shi ta dace da buwaye shi ta dace da ɗaukakar shi ba magana wadda ta dace da kai irin zatin ka da irin martabar ka da matsayin ka ba ina fata an fahimci wannan kuma ya isa misali kawai Allah da kanshi ya ɗauki nauyin wato fassara bayyana wannan siffa tashi a cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban ina tsammani wuraren sun kai kamar guda bakwai kuma duk inda Allah maɗaukaki ya ambata sai ya kawo wata siffa ta buwaya ta kamala ta cika ta ɗaukaka wadda za ta gwada cewa Allahn shi ne Allah don haka irin ainihin daidaiton da ya a al'arshi ba wai irin wanda ɗan adam yake iya bai don ɗan adam bai taɓa ganin Allah ba ko akwai wanda ya taɓa ganin Allah annabi Musa ma da ya ce da ya ce yana son ya ga Allah ne Allah maɗaukaki ya ce ya ce lantara ne ba ka iya gani na ko ya ga Allah Aisha radiyallahu anha ta ce duk wanda ya ce manzon Allah ya ga Allah ya yi ƙarya haka ne ko ba haka bane to da ka ba wanda zai ce ga irin siffar Allah ballantana ya gano ga irin daidaitun da Allah madaukake yi a bisa al'arshi amma an kace ƙarya ne Allah bai daidaita akan al'arshi ba ka ƙaryata maganganu da Allah ya yi akan wannan a wurare daban-daban daban-daban har wuri bakwai mu koma suratul araf alarma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul arafi me yake inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ardh ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ستة أيام ثم استوى على العرش فيعلم da Allah ya ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda lallai ubangijin ku mahalicin ku mai ku shine Allah nan da ya halicci sammai da ƙasa ma'ana da ƙasai kenan yace fi sittati ayyamin a cikin wuni shida kawai ba don ba zai iya halittar su a cikin sakan ɗaya ba domin inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun a'a saboda hikima da ainihin nuna mana tatarrujin sauransu cikin abubuwa saboda haka ya yi su a cikin wuni nawa a cikin kwanaki nawa fi sittati ayyamin sai Allah ya ce sun mastawa alal arsh sai nan sai ya daidaita bisa al'arshi waye ya faɗi wannan magana to malamin ka in yace a'a bai daidaita bisa al'arshi ba ya zaka ce mashi idan muka koma ma ainihin wuri na biyu suratu yunus Allah maɗaukake ce inna rabbakumullahu Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin Allahu da farko sai ya ce inna rabbakum lallai ubangijinku mahalicinku mai renanku shine wanda khalaqa samawati wal abda ya halici sammai da kasai malamin ka ya isa ya halici sammai da kasai mala'ika suna iya halittar sammai da kasai wannan halittar sammai da kasai wata buwaya ce da take gwada wanda ya yi wannan abin babu kamar shi sannan sai ya ce ya halice su na fi sittati ayyamin a cikin wuni shida kwanaki shida sai Allah ya ce da kanshi sun mastawa alal arshi sannan sai ya daidaita bisa al'arshi wani irin daidaito to tambayi wani iri ne Allah yaya zatin shi yake yaya siffar take shi wannan Allah da ya ce ya daidaita akan al'arshi sai ya ce ci gaba alaramma yudabbirul amra ma fi yace yudabbirul amra shine wanda yake gudanar da al'amura yake sarrafa al'amura samman nan da suke juyawa kasan nan da suke juyawa taurarin nan da suke juyawa su rana su wata da sauransu sannan haske ruwa ainihin dukkan ainihin dabbobi mutane wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya mutu wannan a haife shi wannan ya azurta wannan ya talauta wannan ya zama shugaba wannan a sauke shi da sauran ire lura da sammai da kasai bai hana shi lura da kiyashi da tun ruwa da kwayar zarra ba a lokaci guda shine yutabbirul amr ganye a jikin bishiya bai cirowa ya faɗi sai da sane shi sai ajalin fitar shi ya yi tukunna wannan shine Allah da yake faɗi maka istawa al'arshi arshi ya daidaita bisa al arshi wani irin daidaito daidaiton da ya dace da zata shi daidaiton da ya dace da martaba shi da mulkin shi ba irin daidaiton halitta ba wannan fasara ce kawai in kai ke na katsira. Allah maɗaukake ce ma min shafi'in illa min da izini babu wani mai ceto sai bayan izinin shi saboda haka duk wanda ya zo ya ce da kai zai cece ka ka ce makareci da kai don kai ba manzo ba ne ballantana ka ce Allah ya baka labari cewa za ka ceci ne amma ceto akwai shi tabbas akwai ceto amma sai dai wane ne wanda zai yi ceton sai waɗanda Allah ya tabbatar da cewa su ne za su yi ceton yaushe za su yi ceton yadda Allah maɗaukaki ya tsara wanda ya ce babu ceto ya ƙaryata alƙur'ani. wanda kuma ya tabbatar da cewa ba zamani da manzo yake ba a'a bayan manzo na ƙarshe ya wuce sannan ya zo ya ce shi zai ceto to wannan mutumin sunan shi makaryaci don shi ba manzo ba ne kuma ba a saukar da wa'ayi ballantana a sanar da shi cewa shi zai yi ceto amma fa duk wanda ya ce ba ceto ku sani cewa ya yi ƙarya don manzon Allah ya fassara maganar Allah da ya yi ba wuri ɗaya ba ba biyu ba cewa akwai ceto sannan shi manzo da kanshi ya tabbatar akwai ceto amma yaya za a yi ceton manzo mai tsira da aminci in waliye to shine shugaban waliye idan salihai shine shugaban salihai idan manzanni shine shugaban manzanni amma ya ce ranar tashin alkiyama za a zo da ni bayan da aka je ga adam don ya ceto aka ce ya ce shi ta kanshi yake aka zo ga har kan annabi ibrahimu alaihi salam da annabi musa da annabi isa da aka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ni ke da ceto ni ke da ceto amma hadisin sai ya ce sai manzon allah ya faɗi ya yi sujjada gaba ga zacin allah ya gaza daga kai ya ce allah ka bani ceto Allah da kanshi ya ce irfa ka daga kanka ya Muhammad washfa ka nemi ceto to shafa za a baka ceto idan annabi kenan sai an yi haka sannan a bashi ceto to kai wane ne a duniya za ka zo ka ce wai za ka ceci mutane kaza za ka ceci mutane kaza a haddasa smuggling a cikin al'amarin za ka ceci zai ceci mutum dubu saba'in a riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu mutum dubu saba'in ana ɗiba ana kaiwa aljanna ana ɗiba a farfajiyar tashin alkiyama fa hankali zai yarda da wannan to Allah maɗaukaki cewa yayi ma min shafi'in babu wani mai ceto illa min ba'di izini sai bayan izinin Allah subhanahu wa ta'ala to kai waye yaushe Allah ya baka izini ko kai manzon Allah ne ko wali wanda bai kai matsayin annabi ko manzo ba Allah ya bai magana da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da da manzo matukar za a ba da wani hukunci a ce a yi kaza ko a bar kaza to babu wani wanda ya isa in ba annabi ko manzo ba ya zo ya ce Allah ya ce a yi kaza ko a bar kaza sannan a ɗauki wannan maganar a matsayin addini a yi aiki da ita babu ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikumullahu rabbukum wannan shine abala ya ce zalikumullahu wannan allah da yake da irin wannan siffar mahalicin son mai da kasai wanda ya halicci son mai da kasai a cikin kwanaki shida wanda ya daidaita bisa al'arshi daidaitan da ya dace da shi wanda yake gudanar da al'amuran al'umma shi ke da tasarrufi gaba ɗayan a duniya da lahira sama da ƙasa da sauran ire su wanda ba wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin shi zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku fa'buduhu ku bautata mishi shi kadai fa'budu ai ku bautata min shi kadai ma'ana ku kadaita shi ga ibada ba mai halattawa a bi wannan halattawar ko haramtawa a bi wannan haramtawar bin ya zama ibada in ba Allah subhanahu wataala ba wannan Allah wanda shine wahdahu la sharika la qul huwallahu ahad Allahu samad wa ilahukum ilahun wahid in ka fara lissafi akan wannan shi ɗaya ne tilo bai da abokin tarayya ko yana da abokin tarayya to kuma shine yace istawa ala al'arshi ya daidaita akan al'arshi Allah rama matsa gaba a wuri na uku suratul ra'adi Allah maɗaukake ce Allahu alladhi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري yace yudabbiru amra yufassilu al-ayat to tsaya a nan ka ji saboda ɗuggaggu kada su dirge. da an kawo kawai su mastawa alal arshi su ta rudu su ta bashi wata irin fassara duk inda za a kawo wannan irin siffa sai an bayyana girman Allah a farko daga karshe an wuce a bayyana ku duba ku gani Allahu allazi as samawati bi ghairi amadin Allah nan wanda shine as samawati ya daukaka ya daga sammai suka tsaya a inda yake so su tsaya bi ghairi amadin ba tare da wani abin nan ginshiki wanda yake tokare da su ba tarauna akuna ganin su wanda za ku ga cewa ga wani ginshiki yana tokare da su ko kuna gani to waye isa ya daga sammai wanda ya daga samman nan abin wasa ne wanda ya daga samman nan siffar shi tana da tawaya wanda ya daga samman nan ba ainihin yana da cikakken iko da ɗaukaka da buwaya ba sai ya ce sun mastawa alal arshi sannan sai ya daidaita alal arshi bisa alal arshi daidaito da ya dace da irin ainihin zaten shi da ya dace da irin buwaye shi daidaito da ya dace da irin ikon shi wanda kai dan adam baka sani ba in ka tambaya a ce ka wuce gona da iri ka tsaya nan inda ya tsaya shi ya ce istawa alal arsh ka ce haka domin ba irin ka bane ba irin sarkin ku bane ba irin gwamnan ku bane ba irin ainihin shugaban kasar ku bane shi ba ainihin mutum bane ba ainihin mala'ika bane ba wata halitta ce wanda kai ka san ga irin ta ba laisa ka mislihi shay' don haka sai ya ce wa sakharar shamsa wal kamar kuma shine wanda ya hore rana da wata duk yadda suke juyawa tun da aya halice su har zuwa yanzu har lokacin da za su kare shi ke tafiyar da al'amuransu kullum ya jiri li ajilin musamma kowanne yana gudana zuwa ga wani lokaci wanda aka ambata da lokacin yayi ya gama kamar yadda kowannen ku yana da lokaci da aka sa a rayuwar shi da lokacin yayi ko da lafiya ko ba lafiya ko a sama ko a ƙasa ko a cikin wurin binciken magani ne ko mene da lokacin yayi sai ya mutu la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun to haka waɗannan taurarin haka samman nan haka ranan nan da wata da sauran ire-irensu kullum ya jiri li ajalin musamman yudabbiru al'amura shine wanda yake gudanar da al'amura yake sarrafa al'amura yudabbiru al-amra yufassilu ayati ayat ayati, ayati shine yanda yake bayyane ayoyi daki daki la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun don ku zama masu yaƙini masu sakankancewa da saduwa da ubangijinku saduwar za ta zo za kuma a yi hisabi sannan makoma za ta zo ko dai wuta ko aljanna ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu tafiya aljanna alarma ka tare ka je can waɗannan ayoyin da alarma ya gama karantawa yanzu in ka tafi ka tafi za ka yi ganin abun mamaki na Allah iko na Allah subhanahu wata abuwaya ta Allah subhanahu wata hikima ta Allah subhanahu wata ala ilimi na Allah da sauran ire-irensu wanda babu lokaci da za mu tsaya mu yi bayani a kansu ilimin duwatsu ilimin ainihin sanin nau'o'in abubuwa tsire-tsire da makaman duk Allah maɗaukaki ya bayyana har inda ya ce ya ce wa zar'un wa nakhilun sunwanin wa ghairu sunwanin yuska bi ma'in wahid kaji wani abu mamaki Allah ya ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi zalika la'ayatin liqaumin yaqilun sai masu hankali marasa hankali ba za su gane ba marasa hankali ba su gane ba wanda ba su da ilimin addini ba za su iya fahimta ba su gaba ɗaya ba su ma san kansu ba ko da za ka ji ana cewa mutum dokta farfesa kaza kaza ba addini a cikin al'amarin shi kawai ya na zahiran min alhayati duniya ne wahum anil akhirati hum gafilun rayuwar duniya kawai suka sani amma game da lahira ba san komai ba rafkanannu ne dubgaggu ne da haka a yi karatu a karanta addini a fahimci addini a yi aiki da addini wannan shine tsira a duniya shine kuma tsira a lahira alama wuri na hudu inda Allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatar da wannan siffa da kanshi ga kanshi shine suratu taha wanda muke ciki da Allah madaukake ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa na'am ya ce illa ta zikiratan na'am sai ya ce me alal arshi stawa ya ce lahu ma fi samawati wa ma wa ma bainahuma wa ma tahta thara wannan ko ku aka ce ku fassara ya za ku fassara saboda mun riga mun ainihin a cikin su muke sai wuri na biyar alar masuratul furqan wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut kuma ka dogara bisa rayayyen nan wanda bai mutuwa kuma ka tasbihi hada da godiya gare shi wa kafa bihi kuma ya isa ya zama mai ƙididdigewa masani na hakika ga zunuban bayan shi kuma a lokaci guda mai gafara ne duk yawan zunuban in ka gafar ka nemi tuba ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dunuba jami'a Allah yana gafirce zunubai gaba daya saboda haka ku tuba daga aikata zunubai daga nan sai Allah madaukaki sai ce khalaqas samawati wal abda wa ma bainahuma أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به فاسأل به خبيرا نقدر مسم ما استوى على العرش أولا أينهن سورة فرقان آية 80 أمين 58 da taftar abin hamsin da tara ya tabbatar da wannan siffa ga kanshi wane ne wanda ya isa ya zo ya kore wannan sufa ya zama cikin mu'attila wane ne wanda ya isa ya zo ya ce a'a sufar irin ta wane ce kamar yadda wane yake daidaito ya zama cikin masu kwatanta Allah da wani wane ne wanda ya isa ya zo ya ce a'a ba ma wannan sufar ya zama cikin waɗanda suke wofintar da Allah daga sufofin da ya tabbatar da shi da kanshi الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Allah subhanahu wa ta'ala a wuri na shida alarama suratu sajada za mu je Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma khalaqa samawati wal arda wa ma na'am na'am تتذكرون يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في كان مقداره نعم في كان مقداره ألف سنة مما تعدون نقطة وعلى رمى تشر مئتته Allah maɗaukaki a cikin wannan aya ya ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita akan al'arshi kafin ya faɗi wannan sai da ya ce Allahu lazi khalaqa samawati wal abda wa ma bainahuma fi sittati ayyam Allah nan wanda ya halicci sammai da ƙasai da ainihin abin da ke tsakaninsu a cikin wuni ko kuma kwanaki shida kawai sun mastawa alal da ya faɗi sun mastawa alal arshi watakila tunaninka da ruɗewarka da ɗirgewarka ka ce ah, ai za a yi wa Allah wuri kenan ba ainihin irin waɗan halittun da ka sani ba ne ma'ana Allah ya saɓa wa kowace irin halitta baka san hakikanin zatin shi ba baka san hakikanin ikon shi ba baka san hakikanin ainihin abin nan wato awar shi karfin shi da sauran ire-iren su ba saboda haka sai Allah ya kara da wata siffa ta kamala ta buwaya da sauransu ka gane cewa wato linzami ya fi karfin bakin kaza sai ya ce yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi shine wanda yake sarrafa al'amura yake gudanar da al'amura daga sama zuwa ƙasa har zuwa ƙarshen aya alar maketara ka je wuri na bakwai dan mun ce wuraren guda bakwai ne a cikin suratul hadid Allah madaukaki yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam na'am ci gaba ya alamu ma yalijin fil ardi ala rahman منها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم ita wannan suratul hadidi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sun alal arshi kafin nan sai da yace huwa lazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam kamar dai can baya shine Allah da ya halicci sammai da ƙasa a cikin wuni a cikin kwanuka guda shida sun mastawa sannan sai ya daidaita alal arsh Allah madaukaki da ya faɗi wannan sai yace ya alamu ga wata siffar ta Allah don ka gane cewa Allah ake nufi ya alamu ma yaliju fil ardi shine wanda ya san duk abin da ke shiga a cikin ƙasa ga waki ne ruwa ne menene ko menene wanda yake shiga cikin ƙasa wa ma ya khruju min hada abin da ke fita daga cikin ƙasa na turari na tsirrai na ainihin abin da menene da sauran ire-iren su yace kuma shine ya san ma yanzilu min sama abin da yake saukowa daga sama na ruwa wahayi da sauran abubuwa wa ma ya arju fiha da abubuwan da ke hawa sama din wa huwa ma'a kun aina ma kuma yana tare da ku kamar yadda manzo da sauran magabata suka fassara da ilimin shi aina ma a duk inda ku kasance babu inda za ku shiga babu halin da za ku shiga babu wani lungu da za ku shiga babu ramin da za ku shiga babu wata sama da za ku shiga ko kasa da za ku shiga ko ina ne wanda bai gani bai jin abin da kuke yi tamkar a gaban shi ne kuke yi kuma Allah basirun ne masani ne mai basira ne ga abin da kuke aikatawa wa zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku don Allah yanzu duk waɗannan bayanan da Allah ya a waɗannan abin nan surori ɗaiɗai wuri bakwai duk ka ce za ka kawo tawili larabcin kai ba balarabe ba ne wani ba ajame ne ma sannan maganar ta mahalicci ce mai iko mai kowa da komai kai dinnan watakila ma tukururu ne irina ka zo ka ce za ka canza wa Allah ka ce za ka canza wa Allah bayanin shi ka ce za ka canza wa Allah fasarar shi annabi bai canza ba babu wani daga cikin sahabi da ya gigin ya canza babu wani malami a duniya gaba ɗaya da ya kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baya ga annabi mai tsira da aminci so da haka idan baka gamsu ka wadatu da irin fassararsu da bayaninsu ba to kada ka ɗauka kai kana cikin silki na ainihin musulmai na masu ilimi waɗanda har za a ce sun san Allah ballantana su tawili a kan sufofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana istiwa'i wanda ya dace da zatin shi ya kuma bayyana istiwa'i wanda ya dace da halitta iri daban-daban ya faɗi a cikin alkur'ani a wurare da dama kamar inda Allah ke cewa litastawu ala zuhurihi thumma ala kaga wannan kaga wannan daidaito irin naka kai da zaka kawo abin hawa ka hau doki ka hau raƙumi ka hau jaki ka daidaita kai dan adam ba'il abin halitta da bata kai bata isa komai ba ka daidaita ga irin daidaitun da kai za mu iya gani kai mun ganka dan adam kai jaki kawo doki kawo ka daidaita ka yi kaza ka yi kaza da sauran ire su amma irin daidaiton Allah ba haka bane haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'izastawaita anta wa man ma'aka yana magana da annabi Nuhu alaihi salam نعم قل الحمد لله الذي نجانا من مقام kaga Allah ne da kanshi yake bayyana annabi Nuhu cewa in ka daidaitu ka hau jirgin ruwan nan da kai da waɗanda ke tare da kai daidaito irin nasuwa na waɗanda ya dace da waɗanda suka shiga jirgin ruwan da annabi Nuhu da sauran dabbobi da sauran makamantan ire su to irin na Allah ne saboda dukkan su ba wanda ya kama da Allah subhanahu wa ko akwai babu kun ga kuwa hadda manzon Allah a cikin annabi Nuhu alaihi salam ya cikin ulul azam haka kuma Allah ya yi bayani irin wannan saboda haka waccan aya laisa kamislihi shay'un babu wani abu kwatankwacin shi kamar Allah subhanahu da ya kama da Allah da ya subattu ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa kuma shi Allah a lokaci guda shine as-sami'u mai ji ba ji irin na ainihin ku bayi ba kuma albasiru mai gani ba gani irin na bayi ba ba gani irin na mutane ko mala'iku ko aljanu ko dabbobi da sauran ire-iren su ba so ka kore abinda Allah ya kore wa kanshi ka tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kanshi manzo ya tabbatar ga Allah subhanahu wataala wannan shine imani ka hada tsakanin tabbatar da ainihin siffofin Allah kammalallu waɗanda ya tabbatar da su ga kanshi ka kuma kore dukkan wasu na ƙasa siffofi na na ƙasa na tawaya daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine mai cikakken imani wanda yake da imani irin wani. ina fata an fahimta Allah ya samu gane alarma sai mu ƙetara mu je aya ta gaba wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa na'am ولن تجهر بقول فإنه يعلم السر وأخفى بمي قال لك يا وكو له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يو عايزة أنكر أنت أتصال تجهر بالقول فإن Lahu ma fi samawati wa ma في السماوات to wannan Allah shine wanda ma fi samawati dukkan abubuwan da suke cikin sammai mala'iku da sauran abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje a cikin sammai da ainihin abubuwan da suke cikin ƙasa wa ma huma da abin da ke tsakanin sammai ɗin da ainihin ƙasar ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai wa ma tahta thara da abubuwan da ke ƙarƙashin turɓaya dukkan shi wato ƙarƙashin ƙasa dukkan su gaba ɗaya na Allah ne aljami'u mulkuhu dukkan su mulkin Allah ne wa fi qabdatihi dukkan su suna ƙarƙashin ainihin dankar Allah subhanahu wa ta'ala wa hata tasrifihi kuma suna ƙarƙashin tasarrufin Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya so haka zai yi shi ke ɗagawa shi ke ƙasƙantarwa shi ke azurtawa shi ke talautarwa shi ke naɗawa shi ke warewa Allahu Allah subhanahu wa ta'ala shine malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da tasurrufi gaba ɗaya mashi'a gaba ɗaya tashi ce haka kuma yana da irada haka kuma hikima ainihin gaba ɗaya tashi ce wa huwa khaliqu zalika wa malikuhu wa ilahuhu shine mahalicin dukka shine ainihin wanda yake mallakar su hazihi kuma amin kana kuma shine allan su abin bautata wasu la ilaha illahu babu wani abin bauta sai shi la ilaha siwa babu wani Allah wanda ba shi ba wala rabba ghairu babu wani mahalicci mai rene mai tarbiyar al'umma mai tarbiyar halitta gaba ɗaya in ba shi ba lahu ma fi samawati duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai dukkan su na wane ne na Allah ne kai din nan na Allah ne jinka na Allah ne ganinka na Allah ne gaba ɗaya gaban ka na Allah ne sannan abin da kake gani duka na Allah ne duk abin da kake ji na Allah ne iskar da kake shaka ta Allah ce ruwan da kake sha na Allah ne tafiyar da kake bisa ikon Allah ne kai duk abin da ka sani ko menene gaba ɗaya na Allah ne lahu ma fis samawati wa ma fil abdi wa ma bainahuma wa ma tahta sara to dan me kuma Allah zai umarce ka ka kibi dan me Allah zai hana ka sannan ka ki hanwa wannan shine hakikan tawaye saboda haka wanda ya kafir cewa Allah yake shine hakikanin tsantsan kafiri su ne waɗanda ake kira 'yan tawaye waɗanda suka yi huruji suka yi tawaye daga ainihin biyayyar da suke wajibi ne su yi ta haka kada ka yadda a kira ka kafiri kada ka yadda a kira ka mushriki kada ka yadda a kira ka fasiki don waɗannan duka sun yi wa Allah tawaye ne bisa abubuwan da ya umarni ko kuma abubuwan da ya hana ba a cewa kai kafiri ne ba a cewa kai fasiki ne ba a cewa kai munafiki ne ma sai in ka saba daga cikin ainihin wato abubuwan da Allah maɗaukaki ya umarni ka ki kabar abubuwan da Allah ya hana saboda haka Allah a cikin alkur'ani ya ce wa ma atakum rasulu khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu haka manzo ya ce ma amartukum bihi abinda na umarce ku da shi fatu minhu masafatum ku zo da shi gurgurda iko wa ma na aitu kuma an fashtan ibu abinda na ana kuku nisance shi wannan shine bautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan da zaka bautatawa ba wani ainihin karamci kai mishi ba ba wani ainihin wato alfarma kai mishi ba a'a kai bawai shi ne shi shine mahaliccinka shi ne yake yi maka duk abin da kake da bukata na rayuwa da sauransu sannan za ka kare duk matsayinka duk martabarka duk sarautarka duk dukiyarka duk tsawonanka za ka kare kuma ka koma gare shi gaba daya sun mayu na bi'ukun bima kuntum ta'malu sannan ya ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa fa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara wannan ita ce ainihin shari'a yadda da wannan shine addini saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicci shine mai iko shine mamallaki kuma a lokaci guda shine abin bauta alalahul khalqu wal shi ke da halitta kuma ke da ikon ya baiwa wannan ainihin halitta umarni kuma dole ta aikata umarnin da ya bada Allah ka samu dace wa ma tahta sara kuma abin da ke karkashin ainihin turbaya duka nashi ne kalmar sara ana nufin ƙasa wadda take jike wadda take jike idan ainihin wato bata jika ba isa ce ake cewa turbaya ban san da hausa mai ake kira <laughs> laka ko malam da ibn kasir ya ce kala muhammad ibn ka'ab mata hatal abdi sabi'a abinda ake kira mata hatal sara shine abin da ke karkashin kasan ta bakwai karkashin kasa ta nawa ta bakwai wallahu a'lam daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana cewa me ci gaba allah الله لا la ilaha هو hmm. Allah shine wanda la ilaha babu wani abin bautawa da gaskiya mun tsallake ina ne muka tsallake kai alarma ya kai kai zan bi wa inda jahar bil ga wata ainihin siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba wanda yake da irin wannan sufa in ba shi ba Allah nan da ya saukarwa da annabi Muhammad ya yace kuma bai saukar mushi don ya wahala ba ya ce kuma shi alkur'anin wa'azi ne illa ta zikiratan liman yaksha ya ce kuma saukakke ne daga Allah tanzilan mimman khalaqal abda was samawati al-ula ar-rahmanu alal arshi stawa wanda shine lahu ma fi samawati wa ma fil abdi wa ma bainahuma wa ma ta sara to kuma shine a lokaci guda wanda wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyana mashi magana ma'ana ka bayyana magana ko ka ɓoye magana to Allah shine wanda dama yana daga cikin shi shine ya san abin da shike sirri a ɓoye ya san abin da ya fi sirri ma ɓoyewa ballantana abin da shike bayyananne ba yake da irin wannan siffa malam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya mai girma cewa in ya bayyana magana ya ƙuluhu jahara ya faɗi maganar a bayyane fi ghairi khafa ba tare da ɓoyewa ba fa innahu jalla wa ala ya alamu sirra Allah ya san abin da shike sirri koyayye wa ma huwa akhfa min sirri da abin da yafi sirrin ma ɓoyuwa dan gani da irin wannan sani akwai ya san abin da yake ɓoye ya san abin da ya fi wanda yake ainihin ɓoyen ma ɓoyewa zalikumullahu rabbukum ce wa hazal ma'ana saurara ya ce wannan ma'anar da wannan aya ta yi ainihin nuni gare shi a wannan ayar ta bakwai a cikin suratu faha Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kwatankwacinsu domin kada 'yan cuwa-cuwa su zo su yi ainihin cuwa su ce ai su waliye ne sun san gaibi da sauran ire-irensu ya ƙara nannagawa ya ƙara jaddadawa alarma mu je ga ainihin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a inda ke cewa wa asirru qawlakum aw jaharu bi na'am na'am Allah ya ce wa asirru kaulakun ku ɓoye ku asirta maganar ku ku yi munajati ko ku faɗe ta ma ko ku kaɗai ne a asirce a wujji harubi ko ku bayyana ta innahu alimun bi zati sudur shi masani ne ga ma'abuciyar kiraza ma'ana masani ne game ga zuciya abin da ke cikin zuciya da ka baka ɓoye mishi komai ko ka yi ko kada ka yi Allah maɗaukaki ya sani ko ka bayyana ko ka ɓoye Allah maɗaukaki ya sani wannan Allah shine kake bautatawa shine kuma ko ba daɗe ko ba jima za ka koma gare shi ne kuma ya halicci wuta ya ce don waɗanda suka saba mishi shine ya halicci aljanna ya ce don waɗanda suka yi mishi da'a kuma dole za ku koma gare shi yi ƙoƙari ka ji tsoron Allah domin da yawa za ka iske ba za su iya aikata laifi a gaban malamansu ko a gaban iyayensu ko a gaban 'ya'yansu da sauransu ba amma da sun ba da baya za su yi shiga wani hali sai ga iske kawai ana ta ainihin sharholiya ana ta nishadi ana ta fasadi ana ta fasikanci da sauran ire-irensu a ganin su Allah subhanahu wa ta'ala matsayin shi bai kai na iyaye ba kenan suna jin kunyar 'ya'yansu fiye da yadda suke jin kunyar Allah kenan suna jin kunyar da nauyin malamansu fiye da yadda suke jin kunyar Allah da ko kuwa a'a sun manta cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksar illa huwa ma'ahum Allah kenan kai kadai ne Allah ne na biyu ku biyu ne za ku sirri Allah shine na uku ku uku ne za ku sirri Allah shi ne na hudu ku hudu ne za ku sirri Allah shi ne na biyar kai ko da abin da bai kai aka ba ko ya wuce aka Allah subhanahu wataala yana nan wa huwa ma'akum bi ilmihi aina ma kuntum yana nan tare da ku da ilmin shi da inda ku saboda ku ji tsoron Allah ku ne saban Allah ku zo masu tsoron Allah masu girmama dokokin Allah ku zama masu ainihin wato biyayya ga Allah biyayya ta tsakanin Allah ku san ciriya. ku nisanci yi saboda duniya ku ci yi saboda idan mutane ku zama masu ikhlasi ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da ikhlasi Allah ma banda wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu ya alamu ma tusirruna Allah yana sanin abin da na kuke ɓoyewa kuna yi a asirce kada a gani ai ba a gani ba wa ma tu'lin da abubuwan da kuke bayyanawa Allah yana sani sai kuma yi muku hisabi akai ha kuma Allah madaukake yace wallahu ya'lamu israra wallahu ya'lamu Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk irin abubuwan da suke aikatawa a asirce a boye waɗanda ba su son a gani Allah subhanahu wa ta'ala yace kul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard Allah kenan shi wannan wanda ya san sirri asiri boyen da ke cikin mai da kasai shine wanda ya saukar mana da alkur'ani mai girma full stop saboda haka babu wanda ke iya boyewa Allah babu wanda yake da sani irin na Allah babu wanda yake da irin wannan siffar ya san komai a ko ina abin yake a bayyana aka yi ko a boye in ba Allah ba wannan shine Allah ubangijinka wanda ya halice ka ya raya ka ya kuma ce zaka koma gare shi ya tattale wuta ko aljanna in ka yi da'a ka tafi aljanna in ka yi sabo ka tafi wuta anya yan uwa ba za mu zama masu tsoron Allah ba anya ba za mu yi sallama mu yi ban kwana da sabon Allah ba ba za mu bar sama da faɗi ba za mu bar cin hanci da rashawa ba ba za mu bar manci da gulma da sauransu ba anya ba za mu bar ainihin saba iyaye da makamantansu ba ba za mu bar masu da'a masu biyayya ba ku sani ba wallahi almautu ta'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal a yanzu haka ana can wallahi ana jana'izar wata tana zuwa kuma ba ba da notice kuma in kun mutu ba ainihin mu'mine ba ba wanda ya isa ya kwace ku auren Allah subhanahu wa ta'ala Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu bisa imani Allah ka azurta mu da ikhlasi malam yace wa fil muradi bi qawlihi fi hadhihi al-aya wa akhfa awjuhun ma'rufa muradi abinda Allah yake nufi da wannan kalma wa akhfa yace ya alamu sirra ya san abinda yake asirce ko yake ne ko sai ya ce wa akhfa ya kawo ismu tafdil da abin da ya fi ɓoye ɓoyewa ya ce wannan yana da fuska da yawa daga cikinsu akwai waɗanda alkur'ani da kanshi yake sai da su wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce ya alamu sirra ai ya san sirri ma'ana ma qala hul abdu abin abinda bawa ya faɗi a sirce wa akhfa amma abin da yake akhfa ya alamu ma huwa akhfa min sirri ya san abin da yafi sirrin boyuwa mun yi bayani akan wannan wasu suka ce wa huwa ma bihi nafsu akhfa abin da yafi boyuwa yafi sirri boyuwa shine abin da rai take ainihin wasu wasi akai ba ta riga bai zo bai riga ya zo harshe ba ballantana a fadi a boye din da sauran ire-iren su wannan ya fito fili Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ya ce wala kadi khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi mm. Allahu akbar Allah ya ce wala kad khalaqnal insana hakika mun halicci mutum in ji Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mun san abin da zuciyar shi take waswasi da shi in yi kaza ko kada in yi kaza a kaza kau kada kaza Allah ya sani bai rufu bai riga ya fito ya bar zuciyar ya zo harce ba amma Allah ya sani Allah ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi mu mun fi kusa da shi dan adam min hablil warid fiye da ainihin wannan lakka wadda take tsakiyar kashin nan dogo na tsatso na baya dan gari wato ya fi kusa da kai kusa da kai duk abin da za ka ce kusa da kai yake hatta hannayenka da ya fi ka kusa da me da ilimin shi saboda haka in kana ka san ka yarda da Allah za ka iya zuwa ka manta da Allah ka saba Allah subhanahu wataala ba yan uwa wato Allah maɗaukaki ya san abin da zukata suke wasu wasi akai haka kuma wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce ai abinda Allah yake nufi wa huwa ma alimallahu annal insana sayaf'aluhu Allah ya san abinda mutum ya aikata kuma Allah ya san abinda mutum zai aikata wanda shi bai san cewa zai aikata din ba wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce walahum a'malun min duni zalik hum laha amilun suna wato yana da waɗansu ayyuka koma bayan waɗannan da suke yi waɗanda su laha amilun masu aikata dole sai sun aikata shi Allah ya san za su aikata zalikumullahu rabbukum fa'budu mu bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala alarama sake karanta mana wannan aya ita wadda muke kanta alarama na'am tajhar bil qawl Allah ya ce "Ayin ta jihar bilkauli idan ka bayyana magana ko kuma ainihin abin nan ka ɓoye fa innahu ya alamu sirra lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san hakikanin abin da shike sirri kuma ya san abin da shike akhfa min sirri ya fi sirri koyuwa ya san abin da zuciya take wasuwasi ya san abin da dan adam zai aikata wanda bai riga ya aikata ba ya san abin da dan adam zai yi gobe ko kuma jibi ko gata ko kuma citta ko sauran ire-iren su Allah subhanahu wa ta'ala kenan wanne Allah din Allahu la ilaha illa huwa Allahu Allah kenan wanda la ilaha illa huwa babu wani Allah abin bautawa sai shi kalmar ainihin ikhlasi kenan kalmar shahada kalmar saboda ita ne aka ainihin halicci wuta da aljanna saboda ita ne aka halicci siradi kalmar da ake kira da suna kalimatu taqwa kalmar da ita ce kalmar da tafi kowace irin kalma martaba da ɗaukaka da daraja kalmar da a kanta ne ake samun kafiri ko kuma a samu mu'mini wannan kalma ta la ilaha illa Allahu Allah labi abin bautawa korewa kenan illa huwa sai Allah tabbatarwa kenan saboda haka kalmar ta hada tana da fuka-fukai guda biyu fiffike na farko kore duk wani abin bautatawa fiffike na biyu tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi in ka kawo abin bauta na biyu ka zama kafir. ko akwai waye abin bautawa na biyu dagut ko dagut aljani ko dagut abin nan eh, eh, mutum ko dagut ice ko dagut dutse ko dagut gashi nan da sauran ire su amma dai abin bautawa bi haƙƙin na gaskiya bisa cancanta ya cancanta a bautawa shine Allah subhanahu wa ta'ala shi kare Allahu la ilaha illahu Allah wanda anzala qur'ana alayka ya saukar maka da qur'ani ya Muhammad huwa Allahu allazi la ilaha illahu shine Allah da babu wani abin bautatawa sai shi bisa cancanta wanda shine zul asma'ul husna ma'abuta ainihin sunayen nan waɗanda suke kyawawa wannan ayar da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a kanta ne gobe za mu tashi domin mu bayani akan ita wannan kalma ta takawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka abubuwan da muka faɗi daidai muka dace Allah ya ba mu lada Allah ya ba mu ladan ya kuma ba mu ikon yin aiki da shi waɗanda muka yi kuskure saboda baubauci ko kuma ƙarancin ilimi ya Allah mun san kai mai rahama ne muna roƙonka ka gafarta mana ka yaɗe mana Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka da sunayenka kyawawa da ka maɗaukaka ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh eh eh masha Allah jama'a ku saurara jama'a ku saurara ah. asusu da aka yi bayani na marayu a jiya juma'a a alhaji jamilu banduhu ya fara kawo nashi gudunmawa ya kawo turamar atamfa guda goma ga sunan ya kawo turamar atamfa guda nawa goma akwai kuma turamar shadda ga su guda biyu da kuma buhun shinkafa a yi wa marayu abinci sannan akwai buhun masara guda biyu muna fata Allah ya mushi sakayya da alkhairi kuma muna kira ga yan uwa su ma su koyi da shi Allah shi taimake mu ba mu lafiya za mu zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am